A ƙoƙarinsa na shiga tsakani, ministan ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a ƙungiyar ta IPMAN da ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin gwamnati da ke sa ido a lamarin samar da man fetur a ƙasar domin tabbatar da cewa an samu mafita mai ɗorewa. Ibe Kaciku ya kafa wani kwamiti na mutum goma sha hudu a ciki har da mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta Najeriya IPMAN Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari. A wata hira ta musamman da ya da muryar Amurka, Mai Gandi ɗakin gari gari ya ce kungiyar dilalen man fetur a shirye take da haɗa kai da gwamnati domin shawo kan matsalar ta man fetur nan ba da jimawa ba. Ya ba mu tabbacin cewa akwai maye-mayen jirage da za su zo wajen kusan jirgi shida. Ya ce daga cikin jiragen da za su zo da mai zai ba mu guda bashin da muke bin gwamnati ga baki ɗaya a tabbatar da cewa an lodi wannan kaya duka. Na ɗaya kenan. sa'an na biyu kuma shigowa da mai da ya ce mu 'yan kasuwa masu zaman kansu ba za mu shigo da mai ba ya ce yanzu za su ba mu dama mu shigo da mai a zo da shi a cikin ƙasa ta najeriya wato a madadin a ba ku tsabar kuɗi na dako da kuka yi na baya sai a ba ku jirgi na man fetur kenan a madadin kuɗin? a'a ai madadin kuɗin dako shi daban yake wato a bari mu ma kamar yadda kowa ke zuwa waje ya so mai mu ma a sa mu cikin masu zuwa waje mu so mai tare da ba mu ainihin abin da ake ce ma TSA wato ainihin cikakken farashi na dala wanda gwamnati ke ba banki mu ma sai a bamu mu je mu so mai da shi shi ma ɗan kwamitin amintattu na ƙungiyar dillalan man fetur alhaji baba kano jada ya ba da shawara ne ga shugaba muhammadu buhari inda yake cewa babban ɗin shi da gwamnati don su ne mejo wanda suka kawo shi ba ma wai ko important ɗin ba gwamnati tana kawo 80% yanzu suka ce nnpc damuwa dai daga wurin su ne in suka samu ƙwararru wanda suka samu wannan harka shekara goma ishirin baya ba za a samu matsala irin wannan da aka samu yau ba amma wannan inda sun bi shi yadda ya kamata aka samu ƙwararru na wanda suke wannan aikin aka yi wa odan mai din kuma aka zo na aka haɗa kai da mu independent marketing aka ba da shi inda za a tafi da shi amma za a zauna ba mutum guda kaya da yawa wanda ba zai iya kaiwa duka ba amma muddin babu kwanan da ba za ka samu independent marketer guda biyar ko goma ba babu local government din idan an zo an supply din yadda kamata ko ina sai a samu amma dai babban ɗin kawo shi ne shine very important. Wata sanarwa daga ma'aikatar man fetur ta ƙasa ta ce ministan ya yi la'akari da muhimmancin da ƙungiyar ta Ipman ke da shi wajen kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur ɗin da ƙasar ta shiga. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.